sauraro assalamu alaikum barkanmu da jijjibin safiyar wannan rana ta lahadi wadda take zama 28 ga watan Rajab shekara 1444 bayan hijira ta fiyayyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa birnin Madina. Daidai kenan da take kasancewa yau goma sha tara ga watan Fabrairu na shekarar 2023 miladiya. Yau saura kwana biyar kenan a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Ka sani cewar ƙuri'ar ka ita ce 'yancinka. Yanzu kuwa sai cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. To shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ainihin Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana cewa masu yiwa ƙasa hidima ne kaɗai ke da izinin sarrafa na'urar nan ta Bibas a lokacin babban zaɓe da ke tafi a Najeriya. Farfesa Mahmud Yakubu ya bayyana haka ne ranar Asabar a can birnin tarayya Abuja yayin wani ran gadi da ya kai cibiyar horas da ma'aikatan wucin gadi na INEC da kuma duba kayayyaki na cibiyar tattara alƙalama na hukumar ta ƙasa. A cewarsa dai hukumar ba za ta ɗora wa ma'aikatanta kaɗai alhaki na tabbatar da ganin an yi sahihin zaɓi cikin lamana ba saboda haka akwai buƙatar haɗa kai da 'yan yi wa ƙasa hidima shugaban hukumar ta inec wanda ya hori masu yi wa ƙasa hidimar a kansu tabbatar sun fifita 'yan najeriya tare da mutunta su da kuma ita kanta ƙasa najeriya ba jam'iyyar siyasa ba ya kuma shaida musu cewar babu wani dalili da zai sanya su bar na'urar ta bibas a hannun wani mutum na daban. to kimanin mutum biyu ne suka mutu a yankin rimin keɓe da ke karamar hukumar nasarawa da kuma yankin kofar ruwa dukkaninsu a jihar kano a sakamakon artabu da aka samu ta yan kwanakin nan tsakanin magoya bayan jami'in siyasa a kano duk da cewar jami'in siyasan sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin su sai dai magoya bayan su na ci gaba da ta zaune tsaye da kuma tsoratar da jama'a babu gaira babu dalili waɗanda kuma basu ji ba su gani ba a lokutan gangamin yakin neman zaben su daban-daban a yayin da ake gabda da fara gudanar da manyan zabuka a ƙasar nan wakilin mu Victor Christopher ta cikin rahoton na musamman a wannan mako ya yi duba tare da nazari akan wannan matsaloli da ake fuskanta har ma da bukatar da ake da shi na masu ruwa da tsaki su haɗa hannu domin ganin an wanzar da zaman lafiya gabanin zaɓe da kuma bayan kammala zaɓukan. Ga Jamila Siyoji Adam da ci gaban rahoton. A ranar Lahadi biyar ga watan Fabrairun wannan shekara, Sadiq Kabir ya dawo daga makarantar Islamiyya lokacin da wasu 'yan bankar siyasa suka kai hari a unguwarsu da ke rimin kebe a ƙaramar hukumar nasara nasarawa ta nan jihar kano kabir ya rasa ransa bayan da ɗaya daga cikin 'yan dabar da suka fito gangamin siyasa ya kai masa hari da wuka wanda ya sanadiyar mutuwarsa Babban yayan sa Adam Kabiru ya shaida wa Arewa Rediyo yadda lamarin ya kasance. Ya dawo daga makaranta ya yi wanki a gida sai aka ce mato ya tashi tafi can gurin sana'a. Ya tafi akan hanya a can abin ya same shi. Ina gida wajen karfe hudu da rabi sai na samu kira aka ce mutanen nan sun samu dan uwana sun illata shi jini na ta zuba. An ɗauke shi an kai shi asibitin Sasunosi. Lokacin da na je Sasunosi suka ce sai dai a yi rufarin ɗinsa zuwa asibitin Murtala. Mun kai shi asibitin Murtala a nan likita ya gaya mana cewa Allah ya yi masa rasuwa. harila yau wani abin tada hankalin da ya sake faruwa a Gwammaja shine yadda iyalan Malam Suleiman ke cikin juyayen rasuwar ɗansu Suleiman Umar bayan da 'yan bangar siyasa suka daba masa wuka a wuya a kofar ruwa kamar yadda 'yar uwarsa ta bayyana mana. Ina ɗaki ma ina kwance abokiyar zama na ta zo take tashi na an ce wai an buga wa Halifa wuka a cinye ya kasa tashi an ɗauke shi an shiga da shi umajensin asibitin kashi. Ni na kama hanya na shigo cikin gida kafin karasa dan uwan shi ya fara zuwa Musa sai ce to sai dai a yi haƙuri da Halifa Allah ya masa rasuwa. Ina shiga asibitin kashi na je na tara da gawarsa. Wannan dai na ɗaya daga cikin ire-iren yadda mutanen da basu ji ba basu gani ba ke shiga halin taskon rikicin siyasa a ƙasar nan. yan dabar dai na yawo da mukamai a lokutan yakin neman zaɓe kuma a gaban jami'an tsaro. Duk da cewa 'yan takarar gwamna takwas a nan Kano sun rataba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tare da alkawarin tabbatar da zaman lafiya kafin zaɓe da lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Amma duk da haka ana ci gaba da samun rigingimun siyasa a sassa daban-daban. Yankuna kamar dan bata da makoda rimin kebe, mandawari, rijiyar lebo, larabar abasawa, dawakin kudu da tudun wada da dai sauransu na cikin irin wannan yanayi. da yake mayar da martani sakataren kwamitin tabbatar da zaman lafiya a nan kano ibrahim wayya ya bayyana ire-iren waɗannan tashe-tashen hankula da ake samu a matsayin abin da ba za a amince da shi ba a cewarsa dole ne rundunar 'yan sandan jihar ta kama tare da gurfanar da manyan masu ɗaukar nauyin wannan rikice-rikice a dukkanin jam'iyyu idan har ana son kawo ƙarshen matsalar ta kai yanzu duk inda aka yi taro na siyasa sai an samu irin wannan matsalar mun yaba da kokarin da jami'an tsaro suka a jihar kano na yadda suka kama adadin yaran nan amma wannan kaɗai ba zai magance ce matsalar ba dole su kama duk wanda yake ɗaurewa yaran nan gindi ko yake ɗaukar nauyin su ko yake ba su makaman nan ko yake sai musu kwayoyi sannan za a san eh wannan abin da gaskiya ake kuma a shirya ake a yaki wannan tsara. su ma da suke tsokaci tsohon shugaban kungiyar kristoci kan ta kasa reshen jihar kano rabaran adeyemo samuel da tsohon darakta a ma'aikatar harkokin addini ta jihar kano ahmad garba kofar na isa sun yi allah wadai da wannan aika-aika inda suka ce ya saba wa koyarwar addinin musulunci da na krista. siyasa masu tafiya da political talks ɗinsu ina son roke mu kano ɗin mu ɗin nan guda ɗaya ne kari madda mu baya kuma mu zo mu shiga rayuwa wanda za a dinga samu rikici da kashe-kashe Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin alkur'ani wanda ya kashe rai guda ɗaya kamar ya kashe al'umma ne baki ɗayanta addinin musulunci sunansa al-islamu wato zaman lafiya don haka abin da muke kira ga duk shugabanni a tabbatar da rawuka ba a salwantar da su ba. Tun lokacin da aka fara yakin neman zaɓe a shekarar ta gabata, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama mutane 61 da ake zargi da aikata dabar siyasa. da haka tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp abdullahi haruna kiyawa ya sha alwashin cewa rundunar za ta ci gaba da kamawa tare da gurfanar da shugabannin jam'iyyu a gaban kuliya sakamakon yadda suke taimakawa magoya bayan su wajen tada hankalin al'umma irin masu laifi da muke kama wanda ake kiransu da 'yan daba da yawan su mun gurfanar da su a gaban kotu da laifukan da muka kama su da su musamman laifuka na wannan lokaci na zabe da yake zuwa haka zalika kuma waɗanda suke hannunmu muna bincike kuma muna binciken wani dan daba ko wani wanda aka kama da makami ya nuna nuna cewa ga wanda ya ba shi ko ya sa shi to ko shakka babu shi ba fa doka za ta aiki a kansa domin kowa ya zamu kamo shi mu gudanar da bincike sannan mu gurfana a gaban kotu yayin da manyan zaben kasar nan ke kara karatowa ana sa ran jami'an tsaro su kara dan dantse wajen dakile duk wani tashin hankali kasancewar al'umma na fatan a yi zaɓe ba tare da samun tashin hankali ba to masu hikimar magana ma sun ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki a gaida jamila siyoji adam da fasar rahoton victor christopher zama ku iya leƙawar shafinmu na sada zama zumunta na facebook akan arewa radio 93.1 domin ku sake sauraron wannan rahoto na musamman har ma ku yi tsokaci yayin da ake ci gaba da tunkarar babban zaben a najeriya jam'iyyar siyasa guda biyar sun narke a cikin jam'iyyar pdp tare da mara wa dan takarar jam'iyyar atiku abubakar baya jam'iyyar da sun bayyana matakin nasu ne a wani babban gangami na karshe na jam'iyyar pdp a jihar adamawa shugaban jam'iyyar apm na ƙasa yusuf dantele wanda ya yi magana a madadin sauran shugabannin shugabannin jam'iyyar na ƙasa ya bayyana cewa jam'iyyar sun zaɓi ɗaukar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp ne saboda shi ne mutum da ya dace a jam'iyyar siyasa dai da suka dilmiye suka shiga cikin jam'iyyar ta pdp sun haɗar da jam'iyyar apm sai jam'iyyar aa da jam'iyyar app da jam'iyyar nrm da kuma jam'iyyar adc gabanin zaben 2023 babban hafsin sojojin najeriya janar loki erabo ya bayyana cewa 'yan najeriya da dama da kasashen duniya na sanya idanu ga jami'an tsaro a kasar nan domin samun nasarar gudanar da zaben da yake jawabi a birnin tarayya abuja ranar asabar loki arabu ya bukaci jami'an tsaro akan su yi dukkanin mai yiwuwa wajen ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a lokacin zaɓe a dai ranar 25 ga watan fabrairu mako mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya yayin da za a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki na jihar ranar 11 ga watan maris shi kuwa babban hafsin sojojin ruwa bais admiral awal gambo ya umarci dakarun musa da su tabbatar da cewa sun kawar cewa cin zarafin bani adama yayin da suke gudanar da ayyukansu har ma ya gargade su akan su guji ɗaukar doka a hannu a cikin kowane hali. akalla jami'an 'yan sanda uku ne suka mutu yayin da waɗansu 'yan bindiga suka kai hari ofishin 'yan sanda na yankin ogidi da ke karamar hukumar adamili ta arewa a cin jihar anambra rahotanni sun nuna cewa da 'yan bindigar sun rufe fuskokinsu inda suka mamaye ofishin 'yan sandan da safiyar jiya asabar harin dai na zuwa ne wanda ya kasance na shida da aka kai kan ofishin 'yan sanda a jihar ta anambra a watan fabrairun shekarar 2023 da yake tabbatar da faruwar al'amarin kakakin rundunar 'yan sanda a jihar tuchukwe kenga ya bayyana cewa an shawo kan wannan matsala yayin da rundunar 'yan sanda ta jihar ta ci gaba da kaimi wajen ganin an inganta tsaro na rayuka da dukiyoyin al'umma a jihar ta yanzu labaran za su tsallaka kasashen ketare inda kwanaki bayan da ake ci gaba da makoki sakamakon girgizar kasa da ta afku a ranar shida ga watan fabrairu yanzu haka da wani harin makami mai linzami da kasar isra'ila ta kai a safiyar yau din nan ya yi ajalin mutane guda goma sha biyar tare da lalata wani gini a damascus a can kasar siriya ƙungiyar kare haƙƙin bani adama ta siriya da ta bayyana cewa harin da aka kai kusa da wata cibiya ta al'adu a kasar ta kasar iran ya halaka mutane guda goma sha biyar ciki har da fararen hula tun farkon yakin siriya da a shekara ta 2011 isra'ila ta kai ɗaruruwan hare-hare ta sama akan makwabciyarta musamman ma akan wuraren da dakarun soji ke gudanar da ayyukansu na sojojin siriya da sojojin iran da kuma kungiyar nan ta hezbollah ta labanan harin dai na yau lahadi ya afku ne a gidan manyan jami'an hukumomin tsaro da kuma shalikwatar leƙen asiri. sai bayanin harkokin kasuwanci. To asusun ba da lamani na duniya IMF ya yi kira da a sake fasalin dokar babban bankin Najeriya CBN ta shekarar 2007 domin karfafa 'yancin kai na gudanar da ayyukan bankin na CBN. IMF ya yi wannan kira ne a cikin wani sabon rahoto da ke kunshi a cikin wata sanarwa da babban daraktan sa na asusun a Najeriya ya fitar. Kiran dai na sake fasalin dokar CBN ta shekarar 2007 na zuwa ne a didi lokacin da ake cece kuce dangane da 'yancin gashin kai da bankin na ƙasa na Najeriya ke da shi wajen sake fasalin takardun kuɗi na naira sai dai kuma IMF din ya jaddada buƙatar da ke akwai na a kiyaye ikon babban bankin na Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Nottingham Forest wanda hakan ya baiwa Arsenal din damar dawo da martaba a gasar kofin Premier a jiya Asabar. Dan wasa Bernardo Silva dai shine ya baiwa 'yan wasan Pep Guardiola nasara minti hudu kafin a tafi hutun rabin lokaci inda Jack Grealish ya buga kwallo da bugun da kai sai mai tsaron gida ya ci ya ci ya samu nasara shi ma ta zira kwallon. Arsenal din dai sun fafata da kungiyar kwallon kafa ta aston villa da ci hudu da biyu inda suka tashi da tazarin maki biyu tsakanin su da city kwanaki uku kacal bayan da suka mika wuya a matsayin kungiya da take kan gaba a teburin gasar ta premier ta bana. mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba a wannan safiya amma kafin mai salama akwai maimacin kanunsu. tun da farko an ji cewa hukumar zaɓe INEC ta ce masu yiwa a ƙasa hidima aka halewa su sarrafa na'urar na ta bibas ranar zabuka a Najeriya. Babban hafsan tsaro ya umarci dakarun sojoji a kan su tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Asusun bata lamani na duniya IMF ya yi kira da a sake fasalin dokar da ta kafa a bankin CBN ta shekarar 2007. Daga ketare mutane sha biyar ne suka mutu sakamakon wani hari da Isra'ila ta kai Siriya. gudu da waiwaye shi ke kawo mugun zato gudu da waiwaye shi ke kawo mugun zato karin magana kenan a wannan rana ta lahadin karshen mako kamaluddin muhammad ke rike da zangon barka da karshen mako sandra kaura ta tsara labaran kamar yadda aka ji ni ko suna na nura haruna mudi nake fatan za a ci gaba da kasancewa